Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Rediyo Hausa biyu VOH ne yake magana a cikin shirin sa na safe zango na farko a shirin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu mu Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. To a shirin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin duniyar mu a yau. Bayan sa muna ɗauke da shirin muryoyin ku masu saurare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 wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon GMT da kuma Ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lale marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci to jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara karanta mana labaran duniya To da farko ga muhimman kanunsu. su a Nijar an buɗe taron ministocin masana'antu na ƙasashen Afirka a birnin Yamai. A ƙasar Kenya kuwa an shiga wani sabon zagayen tattaunawa tsakanin gwamnatin Habasha da 'yan tawayen Tigray. Iran ta gayyaci jikadin Norway da ke birnin Tehran kan kalaman da kakakin majalisar ƙasar ya yi a kan ƙasar. yanzu kuma ga labaran da ke da ke. firaministan jamhuriyar nijar ya jagoranci bikin buɗe taron ministocin masana'antu da rarraba tattalin arziki na tarayyar afirka a matsayin shahar fage ga taron koli na shugabannin kasashe da gwamnatocin tarayyar afirka wanda za a gudanar a birnin yamai daga ranar 20 zuwa 25 ga watan nuwamba na shekara ta 2022 da muke ciki a cibiyar taro ta mahatma gandhi da ke birnin na yamai gidan radiyon arafai ya bayar da rahoton cewa taron na da nufin gano abubuwa waɗanda suke kawo cikas ga cigaban masana'antu na nahiyar da kuma masu ruwa da tsaki don zaburar da tsarin masana'antu tare da bayar da shawarwari ga shugabannin kasashe da gwamnatoci ta hanyoyin da za su dace da tsarin bunƙasa masana'antu a nahiyar afirka a jawabin da firaministan jamhuriyar ta nijar ya gabatar ya tunatar da cewa a watan yulin shekara ta 2019 ne da a birnin yamai a gudanar da shiri na yankin ciniki cikin 'yanci na nahiyar kafin ya jaddada cewa taken da aka zaba a wannan taron koli na birnin yamai shine masana masana'antu na afirka sabanta sadaukarwa da kai don samar da masana'antu masu ɗorewa taron da za a yi a ranar 25 ga watan nuwamba yana da nufin jaddada kudurin afirka da kuma sabanta kudurin samar da masana'antu a matsayin ɗaya daga cikin gishikin ci gaba na cimma manufofin bunƙasa tattalin arziki da cigaban nahiyar afirka kamar yadda aka tsara a ajandar 2030 ana ci gaba da tattaunawa a birnin nairobi na ƙasar kenya a tsakanin gwamnatin ƙasar habasha da kuma 'yan tawayen tigray domin tattauna hanyoyin warware matsalar da aka jima ana fama da ita a yankin na tigray da kuma ƙoƙarin sasanta bangarorin biyu a rahoton da kamfanin dalancin labaran ap ya bayar aiwatar da tanade yarjejeniyar zaman lafiya zai kawo ƙarshen yakin da ya barke a watan nuwamba a tsakanin 'yan tawan tigray da kuma sojin gwamnatin tarayyar habasha da ƙawayenta da suka hada da eritrea da sojoji mayakan sa kai da suke marawa gwamnati baya da kuma mayakan 'yan tawan na tigray a ɗaya bangaren ƙungiyar tarayyar afirka mai shiga tsakani ta bayyana cewa birnin pretoria na kasar afirka ta kudu ne zai karbi bakuncin tattaunawar ta bangaren biyu wadda za a yi tsawon kwanaki tara kuma za a fitar da hanyoyi waɗanda za su gamsar da dukkanin bangarori domin tabbatar da cewa an kama hanyar warware wannan matsala a ranar jiya litinin ne wani jami'an ma'aikatar harkokin wajen ƙasar algeria ya tabbatar cewa ƙasar ta miƙa takardun neman shiga ƙungiyar brics a hukumance jakadiya ta musamman mai kula da kulla kawance da manyan kasashe a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar algeria ta bayyana a cikin wani bayani da ta yi wani gidan radiyon ƙasar algeria ya watsa cewa ƙasar ta mika takardar neman shiga ƙungiyar bunƙasa harkokin tattalin arziki ta brics a hukumance ta kuma kara cewa mun samu damar halartar taron koli na ƙasashen ƙungiyar ta brics wanda a gudanar a ƙasar china inda aka gaici shugaban ƙasar algeria da halarci taron wanda aka gudanar ta hanyar hotunan bidiyo a kasar sin to jama'a masu kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran makata harkokin wajen kasar iran ta kirayi jakadan kasar norway da ke birnin tehran domin nuna shan amincewa da kalaman da shugaban majalisar dokokin kasar ya yi a kan jamhuriyar musulunci ta iran a cewar sanarwar da aka fitar a jiya litinin a yayin gana da aka yi da jikadan na kasar norway a birnin tehran babban darakta mai kula da harkokin kasashen turai a ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya gabatar da takardar nuna rashin amincewa da kalaman shugaban majalisar kasar ta norway yadda kuma ya kakkausar suka akan irin kalaman waɗanda suke a matsayin batunci ga kasar iran ya ci gaba da cewa kasar iran ba za ta taba amincewa da ɗaukar wasu matakai na tsokana ba inda kuma take bayyana cewa bin hanyoyi na diplomasiya domin samun fahimtar juna har kullum su ne hanyoyin da suka dace domin zaman lafiya a tsakanin ƙasashe da al'ummominsu a bangaren wasanni kuwa ƙungiyar kwallon kafa ta real madrid ta ƙasar spain wadda take rike da kofin zakarin nahiyar turai za ta sake karawa da ƙungiyar liverpool ta ingila a gasar cin kofin zakarun turai a zagaye na goma sha shida ƙungiyoyin sun fafata a wasan karshe na bara yadda farsan jamus za ta kara da kungiyar bayan munich madrid na neman sake lashe kofin zakar nahiyar turai karo na goma sha biyar wanda za a buga a watan yuni a birnin istanbul na kasar turkiya banda ta ci kungiyar liverpool ɗaya da nema a wasan karshe na bara a birnin paris na kasar faransa kungiyar kwallon gaban real madrid ta doke liverpool a wasan karshe na shekarar 2018 wanda aka buga a birnin kiev na kasar ukraine ta jama'a masu ware karshen labaran duniyar kenan To gai da Abdullahi Salihu Usman ka sana ɗauke da labaran duniyar. To yanzu kuma lokaci ne da za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. Duniyarmu a yau. rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau. Shirin wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci da suka faru ko kuma suke faruwa a duniya dangane da siyasa, tattalin arziki, zamantakewa da kuma harkokin kasuwanci da tattalin arziki da sauransu. sannan mu je ra'ayi masana dangane da wa'annan labarai da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madalla masu sauraro shirinmu na yau zai magana dangane da tashe-tashen hankula da suke faruwa ko suka faru a 'yan makonni da suka gabata nan ƙasar iran da kuma hanyoyin magance su har ila yau za mu je ra'ayin masana dangane da haka a ƙarshen shirin idan akwai lokaci da farko a wannan makon da muke ciki ne dai hukumar kare wa'anda ake kai wa hare-haren ta'addanci a duniya ta da wasu bayanai a ranar lahadi inda take allah wadai da hare-haren da wasu suke kaiwa jami'an tsaro da masu tabbatar da zaman lafiya cikin ƙasar iran hare-hare ta kuma buƙaci gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran ta yi ƙoƙarin ganin ta kare lafiyan jami'an tsaron ƙasar saba a safi shugaban hukumar ne ya fitar da wannan rahoton a safiyar lahadin da ta gabata ya kuma ƙara da cewa wa'anda suke kaiwa jami'an 'yan sanda na jamhuriyar musulunci ta iran hare-hare a matsayin 'yan ta'adda suke har ila yau ya yi allah wadai da hare-haren da ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish ta kai a hubarin sha chirag na birnin shiraz a kudancin ƙasar iran inda ta kashe mutane aƙalla goma sha uku wanda ba su yi wani laifi ba sai don aƙidarsu ƙungiyar ta yi allah wadai da wa'anda suka kai wa'annan hare-haren sannan ta buƙaci gwamnatin iran ta ɗauki matakan da suka dace don ganin an kawo ƙarshen ta'asan da wa'annan 'yan ta'adda suke aiwatarwa a cikin ƙasar har ila yau hukumar ta kare wa'anda aka kai wa hare-haren ta'addanci ta buƙaci gwamnatin ƙasar iran da sunan har yaushe ne za ku ci gaba da kashe mu ta zakulo dukkanin 'yan ta'adda 'yan ƙungiyar da'ish da kuma da kuma ƙasashen da suke goyon bayan wa'annan shaidanu masu barna a bayan ƙasa ta kuma kawo ƙarshen su hukumar ta fi da wannan bayani ne bayan da a ranar 26 ga watan oktoba da ya gabata wani ɗan ta'adda ɗauke da bindiga ya farwa mutane masu ziyara a haramin ahmad bin musa wanda ake kira sha shirak a birnin shiraz na kudancin ƙasar inda ya bindige mutane goma sha uku har lahira sannan ya raunata wasu talatin sai kuma a ranar uku ga watan nuwamban shekarar da muke ciki wasu 'yan ta'addan da gangan suka kashe jami'an tsaro 'yan sa kai na basij a garin karaj da ke nan kusa da birnin tehran sannan wasu 'yan sanda kimani goma suka ji rauni sai dai kafin wa'annan hare-haren 'yan ta'adda a nan jamhuriyar musulunci ta iran an yi ta fama da irin wa'annan ayyukan ta'addanci a wurare daban-daban daga cikinsu a farkon wannan shekaran wani dan ta'adda dan ƙungiyar da'ish mai suna abdullatif muradi ya kai hari kan wasu malaman addini a haramin imam rida salam da ke birnin mashar na arewa maso gabacin ƙasar iran inda ya kai ɗaya daga cikinsu ga shahada har ila yau wasu 'yan ta'addan na da'ish sun kai hari a cikin hubarin imam khomeini kudisa sulhu wanda ke kudancin birnin tehran a rana guda a shekara ta 2017 wasu daga cikinsu dai sun kai wa majalisar dokokin ƙasar ta iran da ke nan birnin teran hari inda a nan ma suka kashe masu gadi majalisar da wasu baƙi wa'anda suka je majalisar don ganawa da wasu 'yan majalisar dokokin ƙasar kafin haka dai a shekarar 1994 ma 'yan ta'adda ta da'ish sun kai hari na ta'addanci a haramin imam ali bin musa arrida alaihissalam a birnin mashhad na arewa maso gabacin kasar inda suka kashe mutane da dama bisa bayanan da jami'an tsaro na kasar iran suka bayar da wanda suka tsara harin da aka kai wa haramin sha shirak a birnin shiraz sun tsara kan cewa za su kai wa an su hare-haren a wasu wuraren amma ayyukan nuna kwarewa da jami'an tsaron kasar suka yi sun hana aukuwar wa'annan hare-hare kuma ya kubutar da rayukan mutanen kasar da dama sannan ya hana aukuwan asara ta rayuka da dukiyoyi na mutane a wa'annan yankuna babu wata shakka ko tamtama kan cewa wa'annan 'yan ta'adda suna aiki tare da kasashen amurka da kuma harin kasar isra'ila da kuma saudiya a ayyukan ta'addancin da ke faruwa a ƙasar iran saboda wa'annan makiya jamhuriyar musulunci ta iran ba su ɓoye ƙiyayyarsu da ƙasar iran ba wannan ƙasashe a cikin 'yan shekarun da suka gabata sun buɗe sansanonin horar da 'yan ta'adda a wurare daban-daban a wasu ƙasashen yankin sun kuma ba su makamai manya-manya da kuma ƙanana don ganin sun samar da tashe-tashen hankula a kasashen yankin daga ciki har da ƙasar iran a cikin tashe-tashen hankula na baya-bayan nan da kasashen amurka da haramtaccen ƙasar isra'ila suna da hannu dumu-dumu na ganin sun mai da ƙasar iran ƙasa wacce babu tsaro a cikinta kuma sun fito fili suna goyon bayan wa'anda suke ta da hankali a cikin ƙasar, bayan mutuwar wata mata da ake kira masa amini wacce ta mutu saboda matsalolin bugun zuciya a wani asibiti a nan birnin tehran amma bayan da 'yan sanda na gyaran hali a nan iran sun tsare ta na wani lokaci banda haka bincike ya nuna cewa wa'annan kasashe sun horar da wasu 'yan kasar iran a cikin gida kan yadda za su tabbatar da cewa sun da kan tituna a biranen kasar iran wuraren fada da kuma tashin hankali gaskiyar al'amari dai shine cewa wato gwamnatocin kasashen yamma wa'anda suke riya cewa suna kare haƙƙin bil'adama kuma suna yaƙi da ta'addanci a fili a fagen ƙasa da ƙasa suna da mizani guda biyu na yaƙi da ta'addanci da kuma kare haƙƙin bil'adama don ayyukan ta'addanci da na kare haƙƙin bil'adama da ke faruwa a ƙasashen da ba sa ɗasawa da su neman 'yanci ne ko kuma ayyukan kare kai ne amma idan irinsa ya faru a cikin ƙasashensu ko kuma waɗanda suke ɗasawa da su to ayyukan ta'addanci ne kuma cin mutunci ne ga bil'adama a wannan tsarin nasu musulunci ta iran dai ƙasa ce wacce take gaba-gaba a yaƙi da ayyukan ta'addanci a cikin ƙasar iran da kuma ƙasashen yankin musamman a ƙasashen iraki syria da kuma lebanon kuma wannan aikin zai ci gaba duk tare da goyon bayan da wannan 'yan ta'adda suke samu daga wannan ƙasashe da muka ambata masana da dama sun tabbatar da cewa jumhuriyar musulunci ta iran tana ganin wannan wajibinta ne ta ci gaba da yaƙi da ta'addanci a ko'ina take a duniya kuma za ta ci gaba da wannan aikin har sai ta ga bayan wa'annan ƙungiyoyi da kuma ƙasashen da suke goyon su a duniya ko kuma a yankin masu sauraro nan kuma za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma haka shirin nan na muryoyin ku masu saurare. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan kurar haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda ya saba baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku tuwo a ƙwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. To ma dai ni ne Hassan Barka ke muku sallama a cikin shirin. malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sula Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da magaram Jamhuriyar Nijar. To lokaci na yau zan yi shi ne dangantse da taron da kasashen duniya suke wanda ya hada kasa kimanin 200 a kasar Masar na ganin cewa an bullo da wata eh, dabara wadda za ta yi maganin dumama yanayi ko kuma rage iska mai gurbata yanayi. To da haka muke kira da shugabannin Afirka ya kamata yin sinjojin taron nan su an karar da taron cewa akwai alkawali da ake ɗauka wanda za a taimaka ma afirka don ganin ɗumama yanayi amma kuma zancen shiru kake ji to ya kamata shugabannin afirka su tashi su yi hoɓasa su taimaka ma kansu da kansu don ganin cewa sun yi maganin matsalolin da suke damunsu. su Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH barkanmu da warhaka mai magana Lawal Yano daga Niyami a jamhuriyar Niger. na yau zai tafi ne dangane da batun canza kuɗin takardun naira wanda gwamnatin Najeriya ko kuma in ce bankin Najeriya yake da niyya yi a cikin 'yan kwanakin nan. So gaskiya matsalan da ke da kwai akwai eh, mutanen da suke cikin karkara wanda wannan lokacin da suka ɗiba gaskiya ya yi karanci. Sannan kuma shugaban shugaban kasa idan da gaske yake zai yaƙi cin hanci da rashawa ba sai ta wannan hanya ba wannan ana son ya ƙara tozarta darajar naira dama ya lafiyan kura bale ta hauka ya matsayin naira yake tun kamin wannan balantana a wannan lokacin da idan ku kenan yana ganin gwamnatin najeriya ya kamata ya dubi halin da zai sa tattalin arzikin al'umman kasan shi saboda ko ba komai naira ta faɗi ko tana ci gaba da faduwa idan aka ɗauki wannan matakin kuma gaba da abin zai kara kassara tattalin arzikin al'umma to da haka gwamnati da masu ba shawara su yi tunani akan wannan su kara ma al'umma lokacin da zai ishe su a can da fatan za a tashi lafiya assalamu alaikum radio voh tehran kuna tare da mai muku magana alkasum ne daga nan agadez jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin ina so in ba da ra'ayi na saman wannan taro wanda kasashe na larabawa suka samu suka yi a ƙasar algeria to gaskiya wannan taro yana da mahimmanci musamman ma mu wajen mu musulmi saboda idan aka diba makasudin taron saman bala'in da Palestine ne take ciki bisa zaluncin da ƙasar Isra'ila take yi kuma ƙasashen duniya suna gani suna gani suna ji kuma abin da muke so ƙasashen duniya su gane wannan abu da yake faruwa a Palestine ƙasashe na turawa wani majalisar ɗinkin duniya wa'ansu ƙasashe wallahi ba su da wani abin da za su yi saboda suna tare da ƙasar Isra'ila musamman ma wannan rikici da ake tsakanin rasha da ƙasar ukraine ya nuna mana su ba sa tare da kasar palestine saboda rikicin wanga da ake yi rikici ne na yaƙi amma kuma ka gani abin da yake faruwa a palestine mayamaya ce ta ƙasar isra'ila kenan muna sha hankali saman wannan taro don allah ƙasashen laraba su yi amfani da zaman da suka yi su samu su fuddo hanyoyi wanda za su sa eh, talakawan ƙasar palestine su samu sauki yadda suke cikin wahala Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gida Radio Iran mai magana Hassan Lashi Omar daga unguwar Sabon Gari da magaram Jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da zama da aka yi tsakanin 'yan majalisar dokoki da ministan ilimi mai zurfi na nan Jamhuriyar Nijar. To sun nemi ya ba su basi ya lalata karatu da sauransu kuma ya ba su. To ya kamata a ce majalisa kun yi aikin ku na wakilan talakawa kenan shi koken da minista ya kawo muku cewar akwai matsalar kuɗi da matsalar kaza da kaza da kaza da ta mai da ilimi baya kenan ya kamata ku tuntuɓi gwamnati da wannan magana dan ganin an magance matsalar ilimi a nan jamhuriyar mu ta Nijar tunda duk inda aka ci gaba a duniya sakamakon ilimi ne kenan yanzu ilimi a Nijar an mashi rukun sakai na kashi yau yajin aiki gobe yajin aiki jibi yajin aiki kenan kamata a ce 'yan majalisa mun yi iyaka kokarin ku ganin kun sama gwamnati ido tun da kuna wakilan talakawa ganin ta daidaita ilimin yara da suke tasawa a nan gaba na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji umar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar tokar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan rediyo hausa biyu h. malami na gaba sai ka sha mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sashen Hausa na Tehran murya jamhuriyar Musulunci magana isu ne ba da tai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku magana da tai da magaram. To gaskiya wannan matakin da Hulani suka dauka na shugowa cikin gonaki hakika wannan sun fara shugowa hakika wannan za ka samun matsala ganin cewa mutane ba su kare aikace aikatan su ba ya kamata duk wata karamar hukuma a baza polisai da ma'aikata da jami'an tsaro wanda su ne kaɗai za su iya maida su baya ganin cewa idan 'yan gari ne za su rika cameras za a rika samun tashi shan kula da fatan wannan kira ya kai kunnuwan da ya dace domin a magance matsalar nagode ta tashi lafiya magana isu ne maɗaɗe da maganar jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan maɗaɗe ku tashi lafiya. Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran mai magana Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara Gusolo Kalgamen Magami. Ina so ku bani dama domin na faɗi abin da ke ci to a ƙwarya. Ina amfani da wannan dama domin na jajata ma 'yan uwana 'yan jihar Zamfara na al'ummar Bukuyum Local Government da Muradun Local Government wa'inda 'yan bindiga suka shiga kasuwannin wa'innan garuruwa suka kashe wasu al'umma sannan suka yi garkuwa da wasu al'umman. Muna roƙon Ubangiji Allah Allah ya jakan wa'anda a kashe kuma wa'anda suke su ya ubangiji Allah ya muna yi Allah musu mafita kuma ubangiji Allah muna roƙonka Allah ka kawo muna zaman lafiya a kasar mu ta Zamfara da Najeriya gabaki daya kuma Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmi da sauran ƙasashen mu na musulunci kuma muna ƙara kira daga mai girma gwamna matawallan muradun da ya ƙara diba harkar tsaro domin a nima al'umma maslaha da zaman lafiya da wannan fitantoni suke damu mu mai magana Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara Gwasau Lokal Gamiyan Bagami Amen. Assalamu alaikum BOH muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana da ZP Ibrahim Rufar Malam shagon Lauka Gwamnati daga Sokoto a tarayyar Najeriya. Na farko dai a yau ina son amfani da wannan dama in yi kira ga kukan ko BOH ku yi kokari ku kawo aikin ku kawo Najeriya. Ma'ana dai in Najeriya su kama kama ko kamar yadda sauran kasashe suke kama ku duba da kuke da dimbin magoya baya a tarayyar Najeriya. Sannan a bangare ɗaya ina so in yi amfani da wannan dama domin in yi tsokaci kan kiran da kiran ta yi wai hukumar FIFA ta hana kasar iran zuwa gasar cin kofin duniya da za a buga a qatar wannan kira ne kawai na kashin kanta domin ba yadda za a yi duniya ta kaifi daya in kasar iran ta biye wa turawa ta yi ajina ta muradi ta goyi bayan turawa dangane da fadan da ake gwazza a yi tsakanin rasha da ukraine sai mu ce kawai ta kwali kanta domin turawa nan su kansu kawai sun ka sani ba sa wani baya gaban su sannan kuma duk abin da wani zai yi baya burge su kansu kawai suka sani mai magana da zifi ibrahim rugar ma da shagar lokacin gwamnati daga sokoto a tare Najeriya BOH. assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin iram sunana da diga ga dan fulani wari daga jihar bauchi tarayyar najeriya muna godiya don nan damar da kuke bamu muna bayyana ra'ayinmu to a yau ina son ku bani dama in ƙara kira ga gwamnan jihar bauchi abdulkadir bala kauran bauchi ya kamata ya taimaka ya dauki matakin hana sara dazuzzukan nan da ake mana musamman ma wannan dajin nazara saboda gaskiya mu fulani don haka kashe wannan daji ina zamu mu rinka fakewa da dabbobinmu gaskiya ya kamata idan ana son hara samu zaman lafiya ya kamata ana sara mana waɗannan dazuzzuka allah ya sa wannan kiran da na ya kai kunna wanda na yi domin su sunana kadora diga ga dan fulani wuri to marilla masu sauraro da kuma hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma hau ta fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Tukar da a sha'afa cewa ana tare ne da rediyo Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin na safe. Yanzu kuma ga shirin na tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. saurare salamullahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu. Barkan masu saka da ku a cikin samun shirin tarbiyyar iyali. shirin da a cikinsa ne muke tattaunawa kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman harkokin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da saba zuwa muku gana da juwan boh da ke nan birnin tehran wanda ni awal kunya da saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ka ci tare da mu har zuwa ƙarshen wannan shirin. a cikin shirin mu na yau zamu ci gaba da sauraron shehun malamin nan bashir zaria daga kungiyar ra'a ta rasulul azam foundation da ke birnin kanon dabo wanda har ila yau shine shugabanta na sashin dawa shehu malamin a yau zai ci gaba ne da darasin da ya faro na littafin kaifa yurabbil ba'ana na aliyu falla الله جاب التمالا بسم الله بسم الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل خلق الله حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين wa ala jami'il anbiya wal mursalin Ya ake cewa khali shine dan uwan uwa to iyaye ta bangaren iyayen nan ɗaya ne daga cikin iyaye ake haifin wannan idan mutum ya je ɗauko wani zira'a waɗanda suna da matsaloli a cikin asalin su to zai iya shafan abin da shi ma zai haifa Allah subhanahu yana faɗi a cikin suratu nuh tun daga aya ta 26 zuwa aya ta 27 yana kawo musalsali lokacin da annabi don Allah ya aiko shi wa'azi shekara dubu ba hamsin yana wa'azi cikin al'umma amma sai zama zamanin mutanen sun ƙi karɓan saƙon ba dukansu ne suke wannan shekarun ba shine Allah ya tsawaita ransa kamar yadda malamai suke tafi a tafsirai yayi wa'azi yayi da rana yayi da daddare yayi duk hanyoyin da ya kamata ya biya bi sun ki karɓar saƙon sai ya musu bakarara addu'a ya ce rabbi la tazar alal ardi min al na dayyara innaka in tazarhum yudhillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara ya Allah kakkabar ɗaya daga cikin kafirai a doron ƙasa ta ji ba ce ta sa ya gane yace innaka in tazarhum idan ka kyale su yudhillu ibada za su ci gaba da battar da bayanka wala yalidu sannan ba za su haifa ba illa fajiran kafara sai fajiri kafiri me ma'anan fajiri kafiri saboda ya zama musu jini sun riga sun dafa wa 'ya'yansu kin Allah da kin annabi da kin sakon annabawa to wannan zai sa su yi ta maimaita fajiran zari'a kenan shi yasa mu ma muke bukatan tun farko ka dasa wa 'ya'yanka su ma su dasa wa nasu su dasa wa nasu wilaya an ce ɗaya daga cikin hanyoyin da yahudu suke yi a wajen tarbiyyar 'ya'yansu kan kin musulunci da musulmi tun yaro yana karami sai a kawo mishi abu mai kyau mai daɗi yana cikin amfani amfani da shi yana murna sai su batar da abu yaro zai kuka su ce ayya muhammadu ne zo kwace maka suna sanya tsani manzo a ransa shi yasa suke tashi ba za su ba kansu damar bincike su gano shin addinin nan gaskiya ne ko ba gaskiya ba kuma ba don wani abu ba saboda kabilanci ya yarda ya shiga wuta don me Allah zai musu haka sun ɗauka sun fi kowa addinin annabi karshe ya zama ba ɗan dan jinsin su ba sun fi kowa sanin cewa manzo gaskiya ne littattafan su yi bayanin wannan amma saboda kabilanci ya fifita shiga wuta akan ya bi gaskiyar addini a wani wajen Allah subhanahu wataala yana faɗa a suratul a'raf ayata 58 wal baladu tayyib يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا مثالي ne cewa gari baladu tayyib ƙasa mai kyau ya khurju nabatu bi izni rabbi zaka ga a irin wannan garin wanda ke da ƙasa mai kyau ƴaƴan tsaron shi yana fita da izinin ubangijin shi cikin sauƙi ya ba da ƴaƴan marmari masu kyau wallazi khabusa amma ƙasar da take mummuna la ya illa nakida ba abin da ke fitowa daga jikin shi sai mummunan abu cikin wahala kasar ta zama ba ta fitar da iri mai kyau yace wa duru min al ta huna masu Allah ku shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga radiyon BOH Hausa da ke nan birnin Tehran inda muke sauraron wani shehun malami daga birnin Kano. Ci gaba da yi mana bayani kan ma'anar sa'ada. Nan ya dace mai wata ishara ila anna sa'ada wa shaqa allazaini yusiban al-fard fi batn ummihi cewa samun sa'ada ko tadewa ko akasin sa'ada wanda kan samu mutum a cikin mahaifiyarsa kalla ya ni tabdil wani lokaci yana da wahala mutum ya samu sauyi a kansu wala ta'dil ko canzawa kal amradu allati tulazimu tifla min wiladati yace kamar wani nau'i na ciwo ne na gado da yake bibiyan yaro tun daga haihuwa hatta ne hayati hayati kaga ya tafi misali yanzu an ci gaba ai ana bincike a gano cewa wannan mijin da wancan matar nau'in jinin su zai haifar musu da ɗa sikila wasu sai kaga sun tsaya har yanzu da kauyen wai su ba za su yadda da wannan ba wanda kuskure ne sosai za a iya magance wannan ilimi ya tabbata. tabbatar da haka nan a sauran kasashe mu lokacin da muka je jamhuriyar musulunci a iran muka samu sun dade ba zai yiwu ba sai a kowane mutum ya san irin jini na farko yana ma da certificate a irin nau'in wani kaso ne xss ne ko menene yadda suke faɗi yau to ka riga ka sani to ita ma matar da zaka nema ba wai sai a lokacin ne za a bincika ba saboda haka kowa ya san nashi da an zo kafin a fara maganan aure ba mutum ya riga ya sani da an zo yaya maganan jinin ki kuwa ni ga nawa a ba za su haɗu ba su ba za ma a yadda soyayya ta shiga ba balantana a dinga jin takaici eh wani wai sai <laughs> ana gobe kaga ihu bayan mai hari kenan to akwai irin wayannan na taba jin labarin wasu likitoci likitan yana da wannan matsalan nau'in jini shi ita ma macen haka sai ya zama yana da karfin da ba ya kasa tunanin ya auri wata saboda duk wanda zai aura zai iya zama da wannan ita ma likitan sai suna aiki a asibiti daya sai suka yi shawara su su taimaki kansu su su aure amma ba da ba za su haihu ba sun haƙura da 'ya'ya idan kowane ɗayan su ya shiga cikin hali zai iya sai ɗayan ya sauri ya jinye shi haka ko suka rayu amma sun hana kansa haihuwa saboda sun san duk ɗan da za su haifa zai zama sakilan da zai mutu ma dandana to a maimakon su haifi mutumin da zai zo ya samu rayuwa ya ta rayuwa kwanci akwai wanda fa za a dinga cire musu majinin ba saboda tsanani so irin wa'annan cututtukan suna nan to akwai hali na ɗabi'a mummuna wanda yake bin jinin mutum ya zama rayuwar shi haka take sakamakon irin wa'annan miyagun halaye shi a ke magana misali mutum wani tun shi tana shayar da shi nono take sata ta yadda da za ta je irin duban kayan laifin nan da mata ke yi in an ganta sai ka ga a ce a sauji a rufe in wannan hatsarin yana nan na taɓa jin labarin wata tun a sakandare a bodin ta shahara da sata kuma satan na ya dinga bibiyanta ai kuwa sai da ta haifi yan kananan barayi ya zama ta girma ta yadda za ta yi sata ta yarma wani lokaci idan abin ya zama kamar bala'i ko ba a so dai bari a raba mutum da shi yanzu irin wannan mutum ya je ya ɗauko irin wannan irin ta haifa mishi mata barayi za a zauna lafiya kaga akwai hatsari to shine a nan gurin yake magana cewa akwai wasu nau'in na ɗabi'u na halaye ba zai iya bibiyan mutum ba zai karɓi canzawa ba zai ci gaba da bin yaro ne min wiladati hatta ni hayati tun daga haihuwar shi har ƙarshen rayuwa kamar janun akwai wata cuta ta hauka a musulunci in ka san gida akwai gadon hauka to kai aure a gidan Ba ka da tabbacewa a cikin wannan jinin ba zai bibiyo ba ta yi wanda zaka aura ba mahaukaciya ba ce ko wanda zaki aura ba mahaukaci ba ne amma wannan nau'in na hauka zai iya zuwa nan gaba a samu a cikin 'ya'ya wani ya gaji haukan irin wannan marar majnun wal'ama da wani nau'i na ciwon gado shi ma na makanta washalal ko shanyewa walhonk da gadon wauta wasu mutanen za a gansu shi ma nau'i ne na karancin hankali mutum ya zama irin gaulan nan wasar'u ma sha ba da ciwon farfadiya a ce su a gidan nan ɗaiɗe ne ayan gidan da ba sa farfadiya sai ka je kai aure a nan gidan kaga za a iya gado ya zama kaman jinin su ne imam ali yana faɗi a wata ruwaya an roito daga gare shi yana cewa alhanqu da'un la yudawa wa maradun la yabra cewa wauta irin gaulancin nan wani ciwo ne wanda baya karban jinya wani rashin lafiya ne da bai warkewa lizalik don haka ne hazzaral islamu min azwaji bil mar'ati majnuna musulunci ya tsoratar da mutum ya auri mace mahaukaciya ita ma wal aksu sahih haka nan mace kanta auri mahaukaci kama annahu yukrahu fil islam at-tazawuj bil mar'ati al-hamqa haka nan makruhi ne ba haram bane amma dai makruhi ne a musulunci mutum ya auri gauliya mace wawiya li alla yantashiru fil mujtama'i musabuna bil junun الجنون والحم والآهات الأخرى سبو دمي سبو دكدا سويتيا دئير مهو كتا صلي اللهم على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل ga shi dai mallam ya bude mana sabon babi to amma lokacin bai san da wannan ba daga ƙarshe na yi wa shehun malam ibrahim zaria da ke birnin kano kuma shugaban sashen dawa na rap rasulul akram foundation da ke kanan dabon godiya ta musamman game da waɗannan bayanai duk da dimbin aikin da ke gabansa a maimakon rediyon BOH Hausa da ke nan birnin Tehran ni alkun da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To Marilla yanzu kuma za mu kai ga shirin muna ƙarshe Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkama da huta da kuma fatan kwanan lafiya tare da yan uwa da abokan zama. Sannan barkama saka taruwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau. Wanda jinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da safi nahiyar Afirka. a yau cikin wannan shiri za mu tabo bacin ne na babban bankin tarayyar najeriya wanda a ranar 26 ga watan oktoba shekara 222 ya sanar da cewa nasu sauya fasalin takaddun manyan kudin kasar daga naira 200 zuwa sama gwamnan bankin najeriya godwin emifele ya ce za su yi hakan ne bisa bukatar gwamnatin tarayya da kuma amincewar shugaban kasa muhammadu buhari inda matakan nasu shafi takaddun naira 200 naira 500 da kuma naira dubu daidai dukkan wayannan bayanai a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan ja akalarsa music banki ya ce za a yi wannan sai ne domin rage kudin da yake yawo a hannun jama'a da rage hauhawan farashi da kuma magance yin jabinsu a dangane da haka ne bankin ya buƙaci masu kuɗi a hannu su mayar da su bankuna cikin ƙasa da kwanaki hamsin daidai tattauna wannan batu na sauya kudaden najeriya na gayyato alhaji sha'abu idris masanin tattalin arziki a nigeria don jin yadda ke kallon lamarin to mikati a matsayinka na masanin tattalin arziki musamman a nigeria da kuma afirka ta yamma wato me za ka ce game da batun sauyin nan da ake so a yi cikin 'yan kwanakin nan muna nan da rana tsaka muka wayi gari da sanarwar cewa shugaban babban bankin najeriya godin emefere ya ba da sanarwar cewa wato babban bankin ya yanke hukunci za a canza kala ko launi ko mu ce kallon wasu daga cikin takardun kudaden da muke amfani da su a najeriya a takardar kudi ta ɗari biyu da ɗari ɗaya da ɗari biyar har da ta naira a duniya kuma tun da ɗan adam ya canza yanayin cinikayyar shi aka tashi daga bani gishiri in baka manda har aka koma ana amfani da azurfa da tagulla aka so ana aka fara amfani da kuɗi dan adam ya fahimci cewa takardar kuɗi da aka yi tana da matsaloli kamar guda biyu farko tana tsufa da wuri tana iya lalacewa wato ta yi datti ko ta yaki ko kuma ta wadanda aka yi rubutu a kai ta ta goge da muke kira a turanci tana fading kenan na biyu matsala ta biyu shine ana iya samun wasu mutanen banza jabin kuɗin ma'ana baka bogi ah, na kuɗi na uku ana iya samun matsala wajen hada-hadan kudin wasu 'yan mutanen banza a ce kamar masu neman tada hankalin al'umma ko kuma wanda suka saci kudadenmu ya Allah 'yan siyasa ya Allah ma'aikatan gwamnati su koya kudaden a wasu wurare kai wasu ma sukan ci kudin nan su kusa da su kasan Najeriya da ciki da kudin a wannan da an yi ba kasar najeriya kawai ba zimbabwe an taba yi china ma an taba samun irin wannan kai japan ma bayan yakin ba sasa na duniya na biyu irin wannan eh, matsaloli wa'annan su kan sa hukumomi su yi hubbasa canza kuɗi don cimma wasu manufofin a gyara ingancin takardar kuɗin a rage don ba za a ce a hana ba a rage yin kudaden jab na biyu a ƙara ingancin kuɗin ya zama suna daɗewa ba su yi datti ba ko kuma tawadan da aka yi rubutun bata wanke ba na uku ana kokari a jawo hankalin mutane da su rinka aje kudadensu a banki maimakon yadda mu akan aje kuɗi a gida wasu su gina rami ko su haka rami su aje wasu sa akwatuna yi daji wasu su je yi danga su ɗauki itace ko akan itace gobe ne su sa kuɗin wannan duk su ne wasu daga cikin kamar za mu iya cewa dalilan da ya sa bayan shekaru biyar zuwa goma kusan kowace ƙasa ta kan canza kalan kuɗinta ko yanayin kuɗin nata. to mikaki me yasa ne akan maganan wannan bankin tarayya kullum sai samu hayya hayya in ka tuna tsohon gwanan banki ya so ya kara sifili a kan kudaden najeriya wanda shugaban kasa ya ja kunnensa yanzu wannan karan ma gashi an ce ministan kuɗi ta najeriya ba san cewa da a yi wannan gyare-gyare ba me ke kawo haka ne ba doka ne tsayayya ko kuma a kowa bai alasa ne kawai sai wanke doka akwai doka tsayayya dukkan mu gode wa Allah alhamdulillah rabbil alamin kasar mu ta Najeriya ba ta da karancin du sai dai muna da ah, matsala muna da karancin bin dokan yadda ya kamata farfesa soludo abin da ya so ya yi ba kara ya so ya yi ba ya so ya rage sifilin ne ya ci kowace naira ɗari ta dawo naira da ta koma naira ɗaya amma darajarta tana nan a naira ɗarinta saboda mu samu sauƙin wato ɗaukan manya-manyan kuɗi kuma kuzawan kuɗi yanzu misali a ce dala ɗaya ta kai naira ɗari takwas da hamsin ko ɗari tara da hamsin inda an rage wannan sifili sifili za ta tsaya a naira tara ne da da kwabo hamsin kaga za a samu sauƙin ƙididdiga da abin nan amma a wancan lokacin farfesa soludo bai bi ka'idojin da ya kamata ka fahimci maganar da nake da ya kamata a duba a doka da ta kafa babban bankin najeriya ta ba gwamnan babban bankin najeriya dama shi kadai ba tare da yi shawara da wani ko wata ba ko wasu idan shi da mukarrabansa wa kwamitin zartarwar babban bankin na gida muna kiran shi a turance board of governors in suka yanke hukunci da abin da suke so za su iya tafiyar da wannan aikin ba tare da sun yi shawara da wani ba doka ta ba su amma a tafiyar da dokan akwai ababe da ya kamata in ana son ka yi doka ta samu karbuwa kamar yadda misali yan majalisar tarayya suna son su yi doka sukan ce za a yi ce wato ra'ayin jama'a abinda mai kira a turance public hearing ana yi to ai su ma ya kamata a ce babban bankin najeriya ta dubi kamar sassa biyu ko ta yi magana da su kafin ta aiwatar da wani abu mai kama irin wannan a tafiyar da tattalin arziki na ƙasa akwai sassa guda biyu ko uku da suke da mahimmanci akwai abin da muke kira monetary ah, sector wato inda ake hada-hadan kuɗi na yau da kullum wannan sashen yana ƙarƙashin babban bankin najeriya akwai inda ake kira a turance physical policy wato tsare-tsaren yadda za a tafiyar da harkokin cinikayya na ƙasa ya allah haraji ya allah wasu ababe dai da gwamnati za ta iya ba da tallafi ne ma masana'antu ne ko masu hannu da su ne ko kuma masu tunanin saka hannun jari wannan sashen yana ƙarƙashin minista ne na kuɗi ko kuma ma'aikatar kuɗi ta ƙasa sannan akwai 'yan kasuwa wanda muke kira a turance ga market ko kuma a ce masu practitioners wato wanda suke tafiyar da kasuwanci a ƙasa in gwamnati za ta yi wani abu da zai shafi al'umma takan nemi ra'ayin waɗannan gurabe guda babban bankin najeriya da ya tashi aiwatar da wannan canji sai bai yi tunanin yi magana da ministan kuɗi ba a nan wurin ana fahimta ina ganin kamar ya yi kuskure ya kamata a ce shi da shi ka'idan nan kai masu sauraro a nan ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri kashi na farko na afirka a yau har sai allah ya kai mu na gaba a yankon alhaji abu idris masan tattalin arziki a najeriya ne har kullum shi na gabatar nake cewa sai wani jikon da wani ne kuma muka kawo ƙarshen jiran shishar namu amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Firaministan jamhuriyar Nijar ya jagoranci bikin buɗe taron ministocin masana'antu da rarraba tattalin arziki na tarayyar Afirka a matsayin share fage ga taron koli na shugabannin kasashe da gwamnatocin tarayyar Afirka wanda za a gudanar a birnin Yamai daga ranar 20 zuwa 25 ga watan Nuwamba na shekara ta 2022 da muke ciki a cibiyar taro ta mahatma gandhi da ke birnin na yamai gidan radiyon rfi ya bayar da rahoton cewa taron na da nufin gano abubuwa waɗanda suke kawo cikas ga cigaban masana'antu na nahiyar da kuma masu ruwa da tsaki don zaburar da tsarin masana'antu tare da bayar da shawarwari ga shugabannin ƙasashe da gwamnatoci ta hanyoyin da za su dace da tsarin bunƙasa masana'antu a nahiyar afirka a jawabin da firaministan jamhuriyar ta nijar ya gabatar ya tunatar da cewa a watan yulin shekara ta tara ne da a birnin yamai a gudanar da shiri na yankin ciniki cikin yanci na nahiyar kafin ya jaddada cewa taken da aka zaba a wannan taron koli na birnin yamai shine masana masana'antu na afirka sabanta sadaukarwa da kai don samar da masana'antu masu ɗorewa taron da za a yi a ranar 25 ga watan nuwamba To masu sauraron mu ina kuma da haka ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbo mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman shi Abdullahi Salihu Usman Katsina da karanta mana labaran duniya. Anan ne Hassan Barka da na jagoran shirin ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya.